ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها الناس اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن الخطبة تتحدث عن آداب الجمعة في ضوء الكتاب والسنة عباد الله آداب الجمعة لها آداب كثيرة أكثر من تعد ومن آداب يوم الجمعة على سبيل الاختصار أولا يا عباد الله الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم روى أبو داود بإسناد صحيح عن عوس بن عوس رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم مؤردة علي قال قالوا يا رسول الله وكيف تؤرد صلاتنا عليك وقد عرمت يقولون بليت فقال إن الله عز وجل حرم على النار أجساد الأنبياء فمن آداب يوم الجمعة الاغتسال يوم الجمعة ثبت في حديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل مختلف وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ثالثا وضع الطيب والتنفل قبل الجمعة روى البخاري في صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتأهر ما استطاع من دهر ويجتهل من دهره أو يمص من دي طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى راجعا الاختيار ثبت في الحديث عن أبي سعيد الخدري قال الرسول عليه الصلاة والسلام قتل يوم الجمعة على كل مهتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه فمن آداب الجمعة يا عباد الله لبس أجمل ثيابه للجمعة روى أبو داود بسند حسن عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من اغتسل يوم الجمعة وساك ومص من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن الثياب ثم خرج حتى يعطي الجمعة فلم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء أن يركع ثم أنصت إذا خرج الإمام فلم يتكلم حتى يفرغ إمام من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها سادسا الذهاب إلى المسجد ماشيا إلا لقدر روى الترمذي وحسنه عن أوس بن أوس قال الرسول عليه الصلاة والسلام من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنست كان له بكل خطوة يخطها أجر سنة صيامها وقيامها سابعا التبخير إلى المسجد ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل غسل الجنابة ثم راها فكأنما قرب بدنة ومن راها في ساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راها في ساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راها في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راها في ساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام وحضرت الملائكة يستمعون الذكر ثامنا يستحب قراءة سورتي السجدة والإنسان في فجر الجمعة ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بألف لام تنزيل في ركعة الأولى وفي ركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا تاسعا يا عباد الله يستحب قراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين أو بسبب اسم ربك الأعلى والغاشية روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وثبت في الحديث كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في صلاتين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر والآيات الحكيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من تلقى القرآن min ladun alimul hakim amma ba'd fa inna min adabul jumu'a ya ibadallah hasiran adam mutakhaddir riqabil nas adam mutakhaddir riqabil nas ثبت عن عبد الله بن بصر رضي الله عنه قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطف فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجلس فقد آذيت وآليت إهدى عشر الاقتراب من الإمام ثبت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمرة بن جندب قال اهدروا الذكر ودنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها ثانية عشرة تهية المسجد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب إذ جاء أحدكم وهو يخطب إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين ثالث عشر تهري ساعة الإجابة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها رابع عشر يا عباد الله عدم إفراد يوم الجمعة بالصيام خامس عشر عدم تخصيص ليلة الجمعة بالصيام روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم السادس عشر لا لا لا يقيم أحدا ليجلس مكانه روى مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول إفته سابع عشر إذا غلبه النعاس تحول من مكانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ابن عمر قال إذا نأس أحدكم يوم الجمعة فليتهول من مجلسه ذلك ثامنة عشرة عدم تحجيز المكان في المسجد يوم الجمعة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ينقوى bayan godiya ga Allah subhanahu wata'ala da salati ga annabin tsira annabin rahama tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wato ku sani ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki kuma ku sani ita wannan hudu ba ta mata yau tana magana ne dangane da ladubban sallar juma'a guda goma sha takwas wato wannan sallar juma'a da kun ka gani wato sallah ce wadda musulunci ya tsara wasu adab wanda ake neman duk wani musulmi ya yi ƙoƙari ya kiyaye da waɗannan ladubban a takaice kamar yadda hudu ba ta yi magana ladubba ne har guda goma sha takwas Allah madaukacin sarki ya azurta mu da kiyayewa da su na farko ya yan uwa daga cikin ladubban sallar juma'a kuma ladubba na ranar juma'a shine yawaita salati da sallama ga annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam irin wannan rana ta juma'a rana ce da ake so ka yawaita salati ga annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam salatin ne ya zama salati ibrahimiyya ko nawa kake iya yi kai in zaka iya yin dubu kai ba laifi bane in ma zaka iya tsora sama ga dubu to ranar juma'a rana ce da ake so ka yawaita salati tun daga bayan sallar asuba idan ka gama askar dinka, in zaka iya in tahiya kai kana salati in sai kake kana salati in gintar kake kana salati har zuwa rana ta faɗi rana ce da ake so a yawaita salati ga annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam sannan kuma a daren juma'a ma ana so tun da daddaren shi ma ka yawaita salati ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda abin da ya tabbata cikin hadisin Aus bin Aus annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya yi umarni da haka inda yake bayani dangane da ranar juma'a da matsayinsa yake cewa a ranar juma'a za a yi busa ta kiyama yake saboda haka ku yawaita salati a gare ni a cikin ranar juma'a domin salatin ku za a bijiro da shi zuwa gare ni idan an ce za a bijiro da salatin annabi muhammad ko guda nawa kai mai ai bai kamata kai mamaki duk duniya kowa ya yi salatin kuma ya kai ma annabi kuma annabi ya ga salatin kowa don yanzu ga shinan MTN da muke tura tek text eh cikin minti guda mutum nawa ke rubuta tek kuma duk sai kan wani MTN sun ga wannan text din sannan sakon ya isa zuwa inda wanda zai na to duk wanda ya salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to salatin nan sai ya kai wurin annabi Muhammad an gwada masa wannan salatin a ce ga salatin da wani ya maka salatin nan ma'ana ta jinjina da yabo da addu'a ga annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma salatin nan kakka yi ruwa kace Allahumma salli ala Muhammadin sai kai shi in kai ka kayi ruwa domin ba wa iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam salati ba sai ka sawo da iyalinsa. malamai sun ce salati bai salati sai akwai iyalin annabi Muhammad sallallahu saboda haka ta da ɗaurin aure da aka zuwa a ce a yi salati goma sha ɗaya ko sani ba magana goma sha ɗaya ba ko uku ba ka samu kai amma a soyi al'ada ɗaya ce an saba da haka in guda ka samu na ibrahimiyya ya annabi kawai ya isa in ka samu wannan lada wannan wurin zai baka shaidar kawa annabi salati sannan za a ɗauki wannan salatin a bijiro ga annabi sallallahu alaihi wasallama a ce ga salatin da wane ya maka saboda haka ya'yan uwa wannan rana ta juma'a yana daga cikin ladubbanta mu yawaita salati ga annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi uwa ladabi na biyu shi da yin wanka ranar juma'a kuma da niyyar wankan zuwa sallar juma'a ranar juma'a mutane suna sakaci wani kawai za ga ya ce shago ya ce wani wuri kawai ya wuce bai wankan juma'a ita juma'a tana da bukata kai mata wanka na kanta da niyyar wankan juma'a na zakai kuma idan bukata ta kama ta lura aiki yadda mana in ka fito gida ka yi wankan juma'a ba ka samun damar komawa ba laifi ba ne sai ka yi wankan ka na sanar juma'a tun da ka yi so daga gida karya bakwai kuma wannan wankan da ka yi ka je wurin aiki daga wurin aiki ka wuce in dai ba wani aiki kake na kazanta wanda ya sa guni ba sai ka sake wani wanka ba kuma wankan ka na nan iya dai malamai sun kawo maganar an so idan musu yi wankan juma'a kada ya shagartu da cin abinci kada ya shagartu da wani abu ba zuwa sallar juma'a ba amma kuma mutum na samun lada idan ya wanka ya yi a ce mutum bai yi wankan ba lokaci ya kure bai samu zuwa sallar juma'a ba annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce wanka ranar juma'a wajibi ne ga duk wani wanda ya bala da haka sai malamai suka yi saɓani shin wankan sallar juma'a wajibi ne ko mustahabbi. wasu ka ce wajibi ne wasu ka ce a mustahabi ne ne na maluma don haka a dinga ba wankan zuwa sallar juma'a muhimmanci yayin uwa ladabi na uku shine sanya turare idan za kana sallar juma'a akwai wani dattijo da na gani a wani masallacin juma'a Allah ya sa mu samu irin waɗannan cijawa shi al'ada sa duran juma'a zai zo da turare malam haka zai billahi in dai ba kai kace ba ka so ba wannan turarin sai ya fesa maka shi sai ya ji kowa inda turarin ya kare sai ya tsaya turare ne wani aiki alheri ne saboda wani yanzu bai samu ya sa turare ba bayan da fara adadin mutanen da suka sa turare din nan ɗan kaɗan ne yau cikin saboda wani bai ma damu ba haka zai fito sallar juma'a hammasarsa tana wari bakinsa yana ɗoyi bai damu ba eh amma yau da za a ce kilan mai girma launa a gina baɗatai in zai je fada mai girma launi ya zai sa turare don kai je yana ɗoyi to da fadar launan auji, da fadar Allah wacce ya kamata ka girmamawa fadar Allah saboda haka za ka na sallar juma'a yan uwa muna iyawa abin nan turaren nan akwai na naira hamsin da za ka fiye. sai ka yi juma'a hudu kana sashi kuma wallahi duk kun sani mun tarar da iyayenmu da kakanninmu game da wannan amma mu yau muna wasa da wannan in ka gada cijawa na da to Allah ka gada da cije zai na masallacin juma'a bai kamshin turare amma mu yau sai ga muna wasa da abin da ya shafi turaren nan kuma don Allah in za a sa turare ba irin turaren nan mai matsala ba mai bugun kan mutane irin turaren da in ka sa mutane na cutuwa da shi irin mai mugun ƙarhin nan a turare irin wanda in ka sa har ma in mutum na nesa da kai sai ka yi matso kusa da kai to irin wannan turaren a sanya hira na juma'a yayin uwa yana daga cikin wato dubban sallar juma'a har yanzu dai na uku mutum ya yi nazila gabanin yi sallar juma'a gabanin yi sallar juma'a ma'ana da ka shigo masallaci alhamdulillah kamar abin da na gani wannan garin ya birge ana zuwa masallaci tun sha biyu tun sha biyu da rabi yanzu ku ne kuke da lambar girma ta biyu a jihar kebbi dangane da sabko masallaci domin duk jihar ke da kebbi faƙan, argungu ta kowane gari zuwa masallacin juma'a da wuri domin argungu in ka sai masallacin ƙarye goma sha ɗaya da sahu na ɗaya da na biyu masallacin da shan guni to ba za ka samu sahu na ɗaya da na biyu ba domin tun karye takwas wani ya kama wuri kuma yana nan zaune ko da aka ce maka tara tayi ina jin da wasu daga cikin gudu sun gani wanda a jihar kebbi gaba ɗaya ba masallacin da aka samu wannan to yanzu ku ne kuke ɗaukar kambe na biyu tunda tun karye goma sha biyu da rabi za a ga an kiran sallah na farko kuma jama'a sun fara cika da fata a yi ƙoƙari a kiyaye da wannan a yawaita sallolin nafila ranar juma'a in ka zo juma'a kamin liman ya iso kai ta nafila kai ta nafila ba adadi in kana iya da raka a ashirin ka yi biyu ka sallame ka yi biyu ka sallame ka yi biyu ka sallame ka yi biyu biyu ka sallame har raka a goma in ka yi wannan zai baka raka a ashirin kenan zaman tsaya guda goma wallahi wannan duk ƙara alheri ne gare ka amfanin duka zai koma kanka ne an gane in ba za ka iya ba saboda wani rauni to sai ka yi kewace salati ga annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam yan uwa abu na hudu daga cikin ladubban salar juma'a shine yin asawa da yawa muna wasa da wannan yin asawaki idan za ka zo masallacin juma'a ka yi asawaki ko ka yi brush tun da gida za ka yi wankan juma'a ka sa brush ka wanke bakinka in akwai wani abu mai kamsasa baki ka kamsasa bakinka da shi saboda kada bakinka ya wari in babu gadarbejiya na alhamdulillah ka sa ka goge bakinka domin ladabi ne wato na zuwa sallar juma'a kuma ladabi ne na ranar juma'a yayan uwa ladabi na biyar daga cikin ladubban sallar juma'a shine sanya mafi kyawun tuwayi domin zuwa sallar juma'a sanya mafi kyawun aina je ina wannan magana kila wani sai ya ji gaba da yawa sanya mafi kyawun tuwayi tuwayin da kake ji da su ranar juma'a ni yanzu sai da na tsaya na duba na ina ji da waɗanda sannan na ɗauko su alhamdulillah ina ji da su sai na ɗauko su nisa to kai ma in zakara juma'a ka dibi kayan da kake ji da su ka ɗauko su je da su sallar su wannan shi ne daga cikin ladabin zuwa sallar jima'a ke amma sai ga mutane na ran abubuwa daban in za a ɗaurin aure sai ga mutu ya ɗauke wasu kaya ya sa amma in za a ga sallar juma'a sai ga da wasu kaya ya faɗi wannan ba darajar ka addini ba ne mu darajar ka addinin mu da kanmu mu girmama addinin mu da kanmu cikin kayan kadibi na ƙware waɗanda kake ji da su ka ɗauko ranar juma'a na ƙasa akwati ka ɗauko su can na ƙasa ka ɗauko ka sa domin salar juma'a yin wannan yana ɗauke da alkhairi mai tarin yawa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya umarni da haka yayin uwa na dabi na shidda zuwa sallar juma'a da ƙafafunka sai in akwai uzuri wallahi duk munan da ka gani galibi in za muna sallar juma'a ƙasa mun ce zuwa tahiyya ce wadda za ka ce alal akalla minti goma sha biyar amma ƙasa wata rana muke zuwa saboda ne don ɗaya ka samu wannan alheri duk sadda ka aza kawarka sai an daga darajarka duk sadda ka dauke kawarka ta hagu kuma sai an rubuta an soke maka wani zunubi to ka kalla yau a ce yanzu irin wanda yake can cikin gari ya tafo ƙasa ya zo nan masallaci malam lada nawa zaka isa ya samu alheri nawa zunubi nawa aka goge mai daraja nawa aka dauka mishi to da ka irin samu ne in babu lalura daga cikin lalurori akwai in mutum zai zo da iyali ko yana da yara kaga su ba za su iya tafiya ba in babu wannan ka ƙasa ka tafo ƙasa da ƙawahunka ka zo masallacin sallar juma'a haka nan idi in za kana ita ma ka je da ƙawahunka wannan shine abin da aka so amma ba wajibi ba ne. wannan yana daga cikin wato ladadin sallar juma'a na shekara yayin uwa ladabi na bakwai shine yin sabko zuwa masallaci alhamdulillah magabata sun kasance wani sun sallar subahin ne sallar subahin ya shigo sallar juma'a tun sallar su bayan wani in ya zo sallar juma'a ya yi wanka ne da gida ya sayo kayan sa in ka je madina ko maka za ka ga irin haka za ka ga wasu da cije da wasu bayan allah waɗanda da hito wasu da suka yi ta sallar su bayan sun hito gaba ne shi kenan ba a koma gida sai an gama sallar juma'a saboda haka mu ma ba laifi bane kai wannan ba karamin alheri bane a ce ka zo kusan awa goma sha wani abu kana zaune kana ta zuba salati kana istijfari kana hailala kana nazil fili wallahi ba karamin alheri ka samu wa kanka ba in wannan ba zai samu ba kai kokari irin wuraren karye bakwai karye takwas karye tara karye goma ka zo masallacin juma'a mun karanta hadisi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce wanda ya wanka ranar juma'a ya zo masallacin juma'a da wuri ana ba shi lada kamar wanda ya yi sadaka ko ya yi hadaya eh, da abin da ya shahara kumi na biyu kama wanda ya hadaya da saniya na uku kama wanda ya yi layya da rago ko ya hadaya da rago na hudu kama wanda ya sadaka da zakara eh. na biyar kama wanda ya sadaka da kwai eh, na sai na shi ke an kari duk wanda liman ya riga to shi ke nan mala'iku da abba shingen bakin kofar masallaci duk sun raya takardunsu sun biyo liman su ma suna sauraron hudu ba kenan babu sunan ka ka yadda yau da za a ce wani taro ne za a yi na duniya na wasu abubuwa kana yadda a ce kilan ciyaman na lokal gama ya sa ka'ida karfe goma ake shigowa da zaran goma da rabi ta yi shi kenan duk wanda ya shigo ba sai an rubuta suna ne ba za ka yadda ba za ka yadda da wannan ba. to da kowa ya kokari gabanin liman ya iso ba tare da liman ka shigowa ba ko da ɗaya kai kana cikin masallaci saboda da zaran liman ya riga ya shigo to kai babu sunan ka cikin uwan littahin wannan rijista ɗin na mala'iku kai babu sunanka ciki in ka zabi haka shi kenan ka je ka zauna Allah ya samu dace saboda haka wannan sanko yana da matuƙar muhimmanci ba karamin alheri gare shi yayin uwa ladabi na takwas daga cikin ladubban sallar juma'a wato an so ranar juma'a wato a sallar asuba ta ranar juma'a limamman mu su dinga karanta muna suratu sajada a raka'a ta farko sannan raka'a ta biyu sai su karanta muna wato suratul insan hal ata alal insan wannan wani abu ne alhamdulillah ai muna da mahaddacan mu sai a dinga yi muna to kuma kada ya zama wani abun surutu ranar juma'a masallacin ku shine wayewa masallacin ku limamin ku ya karanta muku suratul juma'a a ranar juma'a a raka'a ta farko raka'a tun daga farko har ƙarshe malam a raka'a ta biyu kuma ya karanta muku hal ata alal insan tun daga farko ta har ƙarshe wanda yana daga cikin ladabi na ranar juma'a a sallar su bayan ranar juma'a yayin wa ladabi na tara ana son idan an zo sallar juma'a a karanta raka'a ta farko limamin da zai bada sallar juma'a ya karanta suratul juma'a raka'a ta biyu ya karanta suratul munafiki to ai mutane ba za su yi ta magana za su yi ta surutu an tsaye da su an yi waye waye da sauran amma sunna ce ko da so ɗaya ɗan tafsa muna in wannan ba zai samu ba annabi na karanta suratul a'ala a raka'a farko raka'a ta biyu ya karanta hal ataka da gaskiya to da in wancan yayi nauyi da yawa ai muna wannan saboda mi duk mu dace da sunna ta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam to da Allah da sai ku yi hankuri in mun zo sallah za mu yi wannan sunna raka'a ta farko zamu karanta sabbisu rabbika a'la raka'a ta biyu mu karanta halata hadisul gaciya har zuwa karshen ta insha Allah saboda sunna ce kai ma a rayuwarka a ce ka taba sallah inda aka ka wannan sunna yayin wa abu na goma rashin tsallaka wuyoyin mutane ranar juma'a a ce misali mutum ya zo makarci tun daga can kuma ya ce sai ya tsallaka wuyan mutane ya zo wannan sahu na uku na hudu wannan ɗabi'a ce da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan yayin uwa ladabi wato na goma sha ɗai shine matsowa kusa da liman ana so ka yi ƙoƙari ka samu sahun harko ko na biyu ko na uku ko na hudu domin sahu na farko ya fi kowane daraja mai bi masa sahu na biyu to daga nan daga saura wa da Allah ya ce amma dai matsar kai baka samu wanga sahu na farko ba baka samu na biyu ba kamata ya an tashi a jajanta baka sannu cewa na sannu shi sannu wato yau baka samu sahu na biyu ba cewa la ban samu balle na tsaye to sannu Allah ya kare kenan wani sati kai kokari ka samai an gane wannan latubba ne da ake so mutane su kula da shi ka san dalili duk wanda a sahu na farkon nan da na biyu mala'ikuna na suna ta surwa mai salati suna ce mai addu'a suna ta cewa Allah ya samu rayuwa sai albarka Allah haɓaka kasuwanci ne Allah ya daga darajar shi Allah shi mai kaza wanda ya samu wanda sabon duk da kuma wanda ya zauna yana jiran liman yana samun aimai salati amma kuma waɗanda a sau na ɗaya da na biyu suna da ɗoriyar ladar da saura ba su da ita yayan uwa kusanta inda liman yake kusa da kai wannan wani abu ne haka annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suke yayan uwa ladabi na goma sha biyu tahiyatul masjid gaisuwar masallaci kada ka zo ranar juma'a kawai ka zo ka yi zaune kada ka shigo masallaci ka yi zaune da ka shigo ka yi tahiyatul masjid ko bayan sallar la'asar ne ko bayan sallar asuba ne in ka shigo masallaci da sunan mitin da sunan wani abu za ku yi to kai tahiyatul masjid amma inda man ka zo masallaci liman bai zo ba za ka yi raka atanar sai ka yi niyyar raka atanar fajari da kuma tahiyatul masjid niyya biyu amma a biyu ce to malamai suka ce duk zaka samu ladan kowanne zaka samu ladan raka'atan fajar dinka kuma zaka samu ladan tahiyatul masjid dinka amma idan ka riga ka tarar da liman ya shigo an ware sallah shikenan liman kawai zaka bi ba zaka ce wai ka tsaya wajen masallaci kai raka'atan fajari sannan ka shigo cikin masallaci kai ba wani mutum ya zo a nar sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba ya zauna bai yi nafila ba annabi ya ce ta yi nafila to da ko da liman na hudu ba in ka zo kana yin nafila ladabi na goma sha biyu wato shine mutum ya yi ƙoƙari ya kirdadi wata sa'a da ake kira sa'atul ijaba ranar juma'a annabi ya ce duk juma'a ko wata sa'a wadda in mutum ya yi dace da ita duk abin da ya roki Allah Allah yana bashi an yi maganganu da yawa wani lokaci ne maganganu da yawa an kai to amma dai in mutum na so kawai gaba ɗayan yani ya yi ta addu'a duk sadaka ɗan lokaci duk bayan lokaci kai amma maganganun da suka haidin jaye wurin malamai suka ce irin bayan sallar la'asar zuwa rana ta Shi ne lokacin da ya yi kowane lokaci ƙarfi cikin maganganun da malamai suka yi yayin wa yana daga cikin ladabi wato na goma sha hudu shi ne rashin wato kaɗe ta ranar juma'a da yin azumi ranar juma'a ba azumi ita kaɗai sai in ya dace da azuminka na al'ada mai azuminka na al'ada ka saba duk farkon wata na musulunci sai ka yi azumi sai ɗaya ga wata ta faɗo juma'a to yanzu ai ba azumin juma'a na haka ba azumin ka na na al'ada ka kai ko ko tsakiyar wata eh ko ko ka saba azumi na wato abin nan azumin kasu'a azumin ashura azumin arafa ya faɗo ranar juma'a amma ba a azumi juma'a ita kaɗai ba a yi sai dai kai alhamis kai juma'a ko kai juma'a kai asabar Allah ya sa mu ladabi na goma sha biyu ya 'yan uwa shine rashin keɓanta daren juma'a da kiyamun laili kada ka ce jiya ne daren ba jiya ne daren juma'a ba yau daren asabar ne za mu shiga daren da za mu shiga an jima daren asabar ne amma daren juma'a ya riga ya wuce sai ka ce to yau daren juma'a ne kai ta ibada ko kaga mutane ana ta ba su wasu lazumi da wasu rudda da wasu abubuwa ce wai daren juma'a kai na zila raka a kaza ba a keɓance daren juma'a da nafila sauran dare ba a yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan yayan wa na goma sha shidda shine kada wani ya tayar da wani domin shi ya zauna ba a haka kamar yanzu kawai wannan da cijin ya zo sun sha biyu misali kawai sai ka zo da sunan wani matsayi gare ka kai sai ka tayar da shi kai ka zauna ba a haka sai dai wata maslaha ta shugabanni in ya tabbata cewa za a yi wani ɗaurin aure shugabanni za su zo sarkin musulmi zai zo a wani babban mutum zai zo to tun farko sai a yi tanadin wuri a fito da Allah a yi haƙuri kaza da kaza ɗin nan a ɗan saurara saboda akwai baki da zamani manyan mutane ne suna da kima a idanunmu suna tare da mu bai dace a ce sun zo a wulaƙantar da su ba to da haka wannan kun ga tun farko an yi wannan tanadin amma kawai sai sun zo a tare da mutane a ce a zauna wannan ya sa mu shari'a gaskiyar Allah Allah ya sa mu dace na goma sha bakwai ya yi kwashi ne idan bacci ya rinjaye mutum ranar juma'a kaga yanzu wanda ya zo sun sallar su bayan kwana zai iya rinjaya to idan ka ji bacci ya rinjaye ka to kada ka kwanta da inda kake sai ka tashi daga nan sai kuma kamar can baya sai ka kwanta in ka kwanta minti talatin minti arba'in kwanan ya sake ka ka je ka sake arwalla sai ka dawo ka sake zauna a wurinka amma ka kwanta nan yanzu misali wannan sahur ka yi ta shari kana ta an tsari kana dawo mutane akwai sarwa ciki sai dai a koma can baya in ka dan taba kwanan sai ka dawo wannan shine abin da ya kamata ba a ranar juma'a mutum ya kama yan kwana yayan uwa wato ladabi na goma sha takwas shine wato rashin keɓance wuri na musamman a ce kawai yau juma'a ce wani sun sallar su bayan sai ga ya ba yara ne kafe ya ce wai a zo a ce hidamin masallaci shi ko yana ta ɗunya ya ta je waya sai ya gama noma ne sha biyu sannan ya to wai masallaci wai wuri na nan jira ne irin wannan duk wanda ya aza kafiɗi ne in ka to kawai sai ka ɗauke mai kafiɗi ne ka naɗe mai abi ka ajiye mishi jihi in ya zo inda ya samu sai ya zauna ba a haka na a musulunci Ya'yan uwa uwa wayanna a takaitar takaitawa akwai karanta suratul kafi shi ma yana cikin na gaya muku takaitawa ne an kai muna roƙon Allah mu da wakilin sarki ya taimake mu da taimakonsa wannan gari na na auji Allah ya kara mana mana albarka da alkhairi Allah ya dauka darajar wannan gari Allah ka taimake mu baki daya umu ila salatukum yarhamukumur rahman